matasa, da alkhairi da zamba. Masu sauraro Assalamu alaikum sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo suna na Halima Abdurra'u jagorar shirin. Maza da yan mata kan yi casa har da matan gidan ma ba sa ba. Madalla. A cikin shirin na wannan lokaci za mu duba ɓangarorin fasahar zamani biyu wato alfanu da matsaloli ta yadda suke tasiri cikin al'umma da kuma hanyoyin da za a ƙara inganta amfani da su ta yadda za su taimaka wajen inganta fannoni daban-daban a Najeriya. Alƙalman ƙididdiga dai sun yi nuni da cewa masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban sun yi kira akan yadda 'yan Najeriya za su iya samun ƙarin amfanin da fasahohin zamani da intanet ke kawowa cikin al'umma musamman ganin yanayin da ake ciki a ƙasar yanzu. mu. Farko bari mu sada ku da Dr. Mubarak Ibrahim Mahmud kwararre a fannin sufuri, kimiyya da fasaha kuma marubucin littattafai daban-daban wanda zai mana shimfiɗa akan al'amarin kimiyya da fasaha na zamani. Salamu alaikum yan uwa da masu saurare barkanmu da wannan lokaci. Alhamdulillah ta hakika shi al'amarin kimiyya da fasaha na zamani yana da resussuka daban-daban musamman ma abin da ya shafi kimiyya da fasaha na real yanar gizo wanda kuma yake da alaka da duk abin da ya shafi na'urori masu kwakwalwa bi ma'ana irin su kwamfuta kenan to ko shakka babu ita duniya da kuma tattalin arzikinta ta daɗe da canzawa daga tsari na amfani da hannu wajen yin komi zuwa tsari na amfani da na'urori wajen ci da sassan tattalin arzikin al'umma da kuma na ƙasashe gaba dalili shine ita na'ura mai kwakwalwa tana da wani irin fa'ida ta fuskar gabatar da aiki da akalla mutum zai iya ɗaukan kwanaki yana yin su zuwa yanayi da cikin dan kankanin lokaci zai iya gabatar da su shi yasa su karan kansu waɗanda suka ƙirƙiri waɗannan na'urori musamman da yammacin duniya suke kiransa computerization daga farko aka zo digitization a mataki na biyu har aka zo abin ake kira internet of things artificial intelligence da kuma abin da ya shafi na'urori masu kama da mutane wanda ake cewa robotics Gani yadda kwararru suka yi ta muhawara akan yadda za a ƙara kawo ci gaba a fannin kimiyya da fasaha a arewacin najeriya dr mubarak mahmud ya yi bayani alal hakika dalili da ya kawo hakan shine akasarin manyan kamfanoni da ke hurɗa na irin waɗannan wannan kimiyya da fasaha da kuma suke safaran waɗannan kayayyakin kuma suke saida su ko shakka babu sun fi son zama kusa da nan Legas ɗin dalili saboda ta nan ake shigowa da waɗannan kayayyakin banda haka kuma mataki na biyu wayewa da kuma ci gaba da ake da shi ta fuskar kafofin sadarwa ko shakka babu a nan yankin kudancin Najeriya yawan wato kafofin sadarwar da ake da su na zamani sun ninka na, arewacin Najeriya kuma akasari na arewacin Najeriya za mu fahimci cewar har yanzu abubuwan da ya kamata a ce an zuba hannun jari an gina ko kuma an kafa ba a samu an yi hakan ba saboda wasu matsaloli da suke da alaka da wato yanayin yadda mutanen yankin arewacin Najeriya suka karbi abin da ya shafi kimiyya da fasaha. Shi ma fitaccen ɗan kasuwa ya yi bayani akan bangarori biyu na fasahar zamani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. na Jamila Abdulsalam ɗan kasuwa ne ni kuma mai sharhi akan al'amuran kasuwanci na zamani. So batun fasahar zamani ko digitization a turance musamman ta fuskar dandalin fasaha wato social media. Ci gaba ne kwarai da ya kawo wa duniya gaba ɗaya da kuma Najeriya da kuma arewacin Najeriya. Sai dai kowanne. yanki sukan mori tagomashin ci gaba idan ya zo duba ga irin wayewarsu da iliminsu da fahimtarsu da wannan ci gaba so kamar mu yanzu haka arewacin najeriya idan ka duba yanayin yadda muke ta'ammali da dandalin sada zumunta za ka iya kallon sa ta fuskoki guda biyu fuska na farko shine kwarai ya kawo mana ci gaba wayewa sauƙaƙa rayuwa saboda za ka iya magana da mutumin da yake da nisa za ka iya ganinsa za za ka iya ganin rayuwa ta wata ƙasa wadda baka taɓa zuwa ba har ka iya bada labarin wannan ƙasar za ka iya ka samu fatawa na ilimi ka nemi ilimi ka yi karance-karance abubuwa dai da yawa waɗanda ake koya a nan haka kuma a nan akan iya samun rashin ci gaba wato kakan iya ka gurɓata maka tunani ya gurɓata ma 'ya'yanka da al'umma ka tunani ta fuskar kwakwaso wato al'adu da ɗabi'u waɗanda da suka ci karo da naka al'adar da kuma addininka to shi matsalar ci gaba kenan yana zuwa ne da abubuwa guda biyu abu mai kyau da mara kyau wanda a turanci akwai wani theory da ake ce masa tourism wato da abin da ka gani a rayuwa isa tool zaka iya amfani da shi for a good purpose ko kuma for a bad purpose zaka ga idan mutum ɗaya ya zo da abu ya san da wane da wane aka haɗu za a samu ci gaba mu gaskiya muna da ɗan ƙarancin wannan wanda dole ne sai arewa sai an dan kara samun masana sai ka ga abubuwan sun canza. A nasa bangare masanin kimiyyar kwamfuta Malam Abba Shehu Ma'adi ya ce. Sai wannan shafuffuka na sada zumunta wato asali sun taimaka wa mutanen arewa da sansa kaman wanda ba su da ilimi na boko wanda su yi rubutu za su yi voice notes aika whatsapp ko other applications kuma ban da wannan a kasuwanci ma an ci gaba kuma abin shara da zan ba matasa shi wannan wannan kafafen sada zumunta an yi shi ne domin a samu maslaha kuma shi wannan social media dai da muke gani specially yanzu waya da ya zama ruwan dare akwai bukatar ta gwamnati kanta ta yi gyara a wannan abubuwan wasu masana a fannin sun ce an samu kari a adadin 'yan arewa da ke kara kaimi wajen bunƙasa sana'o'insu ta hanyar amfani da ingantattun fasahohin zamani kuma an fara ganin fa'idar yin hakan to masu sauraro gabaki ɗaya kuma a nan zamu naɗa tabarmar shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka, ni Halima Abdulrauf ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. Kewar bata nan ba ta sake yasa ba